الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاشي درسينا شفئين دبيو أتشكن كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الحافظ الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه yau biyar ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 ɗaya ga watan goma shekara ta 2022 muna cikin al-infat lil imam al-mas'alatu thalitha ba mu gama ta ba ko na'am wa amma zamu tashi wa amma ikhtilafuhum fi radd as-salam wa tashmit al-aati na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd فيقول المصنف رحمه الله نعم واما اختلافهم في رد السلام وتسميت العاد تو اما كاغا sabanin su a cikin amsawar sallama da kuma wato gaisar da wanda ya atishawa to dalilin wannan sabani nasu shine shine cin karan wato gamewar umarni da ya zo da wannan ya ci karo da gamewar umarni da a yi kawai lokacin da ake hudu ba amma lamar ba kamar za ka yi tambaya da kuma yiwuwar da ɗaukan fuskar cewa kowane ɗaya daga cikinsu su su biyun zai zamanto an togaje shi daga abokinsa ne da haka wanda ya togace wato daga cikin um-, wanda ya togace a wato umarni da sallama da kuma gayar da wato mai yin atishawa daga gamamman umarnin da ya zo na yin kawaici a ranar juma'a a jaza kuma to sai a halatta su su biyu wato wannan shine arzul amaini kenan mm, shine kamar kamar yadda suka zo akan mas'alar tahiyatul masjid fi awqatin nahi kaga shi umumul umumul amr na tahiyatul masjid ya hada kowa da kowa da kuma kowane lokaci shi kuma hani na ai sallah a lokutan nahayu ya hada kowace irin sallah ya haɗa kowace sallah da mai sababi da marar sababi to sai a zo kaga kuma da lafazi am kowanne ami wanne za ka yi hmm, ba shine ba har a shokani yake cewa abin da ya fi kawai kan mutum ya shiga masallaci a wannan lokaci <laughs> ya rasa yadda zai yi tarjihi hmm, na to kamar wannan ne shi ma ga umum an yi umarni da in aka yi maka sallama ka amsa sallama haka nan ma an yi umarni idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce masa hamukalla wannan ba ta a kowane hali umumin ahwal to kuma an ce shi kuma can an ce idan dai za idan dai liman yana hudu ba yana hudu ba to ku saurara ku yi insat hmm. kada ku yi magana insat nan ya hada ko da wani ya maka sallama ne ya haɗa raddu salam da tashmitul afis to wanda ya ce a sai mu ɗauki shi umarnin da aka yi da sallama da gaida mai atishawa cewa wannan an yi umarni da shi ko da bari mu tafsisinsa daga al-insat ranar juma'a sai ce to ya halatta kai insat a komai amma ban da raddu salam da tashmitul afis in kuna zaune mutum ana jin hudu ba wani ya ce alhamdulillah to ka ce masa ya rahamukallah mun wani ya shigo masallaci bai san ba a salama bai ce salamu alaikum to ka ce alaikum salam ko da ana hudu ba na'am ومن استثنى من عموم الامر برد السلام والتسليم الامر بالصمت فيه للخطبه wannan wanda suka halatta a tashmidu raddu salam su ne a sauri da al'auza'i ko wa gairuhun na'am <clears throat> a kunga wannan shine yawanci mushkilar littafin nan idan in ka tsaya akan tsakiyar matsala dole sai ka koma ka ga yadda za ka yi nisbatul akwa inda nan ya kawo maka wajihul istidlal na kowanne ne na'am wa manistas na wanda kuma ya in a umumil amri bi raddi salam wa tashmitil amr bil samt bi raddi salam wa tashmit al amr bil samt fi hin al khutba lam yuji zalika ko shi ka karanta wannan din ko shi ne karanta wanda kuma ya togace daga cikin gamewar umarnin yin amsa sallama da gaisuwar mai yin atishawa ya togace umarni da wato yin shuru yayin da ake yin khutba to shi ba zai halatta a yi raddu salam ba na'am wato wanda ya yi istisna'in umarni da yin shuruwa na juma'a ci wato dukkan wanda zai kowa zai raddu za ka yi raddu salam za ka yi tashmitul afis illa yayin da ake kudu ba sai ce to shi ba za ka yi ba wannan lokacin mm-hmm. wa man farraq wanda kuma ya bambance to shi wannan ya keɓance wato ya togace amsawar sallama daga hani gabarin yin zance a cikin hudu ba kuma ya togace daga umarnin umarni daga gamewar umarni na gaisuwa na gaida mai yin atishawa a wato خطبة khutba تفريق بين رد السلام baina radd وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات بما غلب على غلب على ظنه من قوة العموم في أهلها وضعفه وضعفه في الآخر Ah, to hmm. ah, wanda ya tafi wa abinda wato ah, ɗaya da ɗaya daga cikin waɗannan abinda ya sa ya ya zuwa ga ɗaya da ɗayan waɗannan abubuwa da aka togace abinda ya sa shi shine abinda ya rinjaya a cikin zakansa na ƙarfin umumi a cikin ɗayansu da rauninsa a cikin ɗayan hmm, umumin guda biyu ne ko da shi umumul amr bil insad da umumul amr bi raddi salam da tashmit al afi to wanne ne yafi karfi wanda yafi karfi sai ya taksisin sa wanda yafi karfi sai ya bashi ya to an yi tafsisin wanda bai fi wanda yafi karfi sai ai tafsisin sa daga wancan umumi dole shi za a yi saboda karfin sa a'a wahidun wahidun min ha'ula wato daya saboda bambancin guda biyun saboda akwai wanda yake man farraka huma mm. mm. wa inna ma zahaba wahidun wahidun min haula ila wahidin wahidin min hadhihi almustathniyat mm. na'am وذلك أن الأمر samti هو عام في الكلام خاص في الوقت wannan ku shine umarni da yin shiru ya haɗa dukkan magana ko in aka ce kai shuru, kowace irin magana ba za ka yi ba amma kuma hasun fil waqti an keɓance lokacin lokacin hudu ba shi kuma umarni da amsa sallama da kuma gaida wanda ya atishawa ya gama kowane lokaci ne koyaushe ka ji amma kuma an keɓance shi da zance raddus salam kawai za ka da kuma alhamdu da kuma yarhamukallah kawai za ka ba kowane magana za ka yi ba فمن استثنى الزمن الزمن الخاص من الكلام العام to wanda ya kebance wanda ya togace keɓantaccen zamani daga zance wanda yake kowane zance to ba zai halatta a yi amsa sallama ba wala a gaida mai atishawa ba fi waktin khutba domin shine abin cewar. wannan lokacin saboda alfarmarsa shi yana sa wato ya zama to kowane irin zance ba za a yi shi ba amma a wannan lokacin saboda ya nuna karfin wannan azzamanul khas wanda wanda kuma ya ce keɓantaccen zance wato daga cikin hani gabarin yin magana daga magana wanda daga hani gabarin yin zance mai gamewa sai ya halatta yin waɗannan in ya ce to ai ba kowane zance ake nufi ba akwai zancen da za a yi amma menene shahid akan wannan hmm. mun ga an yi istisna din al'insat ko mun ga an yi istisna din Istiska, wanda ya zo ya ce a halakal iyal mun ga an yi istisna din al-mustafti hmm, wanda ya zo zai yi fatawa eh da ka kaga wane ne ya fi karfi kenan hmm? wane ne ya fi karfi na'am na'am ka'ida usuliyya hmm. alkalamun khas ya fi karfi wato an ya fi karfi na zamanin idan wani ya hana hmm. wani kuma ya hada ai kowanne daga cikinsu tun da al'amuru bishe na hayun amdiddi a eh, wajen tarjihin in ka kawo wannan wanda bai da tarjihin ka ba eh. sai ce ai kowanne daga cikinsu da kace na hayu ya fi amur ya ce to ai wannan na hayun da wannan amur din da ka faɗa shi ma na hayu ne ya kunshi na hayu kana al'amuru bishe na hayun amdiddi kaga ai haka suka ce malikiya ba cewa suka wajen wanda ya shigo fi na nahi ba zai yi tahiyatul masjid ba saboda rinjayar da janibin hani akan janibin umarni ko ba haka ba sun ce an hana yin sallah saboda haka hani ya fi umarni karfi saboda haka ba za ka yi sallah ba sai ka zauna to su sai sai kai musu raddi cewa to ai wannan umarnin da aka yi shi ma ya kunshi hani bal lafazin hadisin ma ya zo fala ya jilis hatta yi salli rakatai tsora haga na hayun ya zo in ka ce an hana sallah to can ma an hana zama tsora ka in ka kaddamar da hani eh, to mu ma sai mu ce mun yi amfani da ka'idar ka mun kaddamar da hana zama na'am ah ya zo da lafazi fala ya jilis ya zo da lafazi eh a amma mun ɗauka na yadda da kai cewa wato a eh, mafhum din wato al'amru bi shay nahyun an ziddihi shi annahyu din ba mamtok bane shi da kake so ka ce ko eh, eh, a cikin bisa wannan ka'ida to sai ce to ai yazo sigar riwayar yazo da al mamtok yace fala yajlis hatta yusalli rak'atayn <laughs> ba istin ina istin ba ba mamtok bane fala yajlis la ya jili shi ne dai wato shi ne abinda za a ɗauka shi ne kan cewa wato al'amul maksus al'am al ƙarfinsa bai kai al'am zairul maksus ba yanzu ai kaga sai mu ce shi a yin zance lokacin yin insati lokacin hudubar juma'a an yi tafsisinsa ko am ne da kowane zance amma akwai zancen da aka fitar da shi eh, daga ciki al-mustafti daga ciki mai neman a istisqa daga ciki shi liman ya yi magana da wani a cikin hudu ba saboda haka kaga al'umumil amur bil infat eh, na adamul kalam an yi tafsisinsa saboda haka shi kuwa al'amru bi raddi salam da tashmitin atis shi an yi tafsisinsa eh eh a'a a ana maganar ai tafsisinsa akwai lokacin da aka ce kakka an kakka amsa sallama akwai hali da aka fitar da amsa sallama ku duba dai halin biyan bukata Eh, halin biyan bukata saboda hadisan abu jiham hmm? to saboda haka shi ma ya zama to am makhsus kenan <laughs> to da a ce bai zama to am maksus ba sai a kaddama sai a ce ya fi karfi ai kaga kamar matsalar da suka kawo kenan wajen a tahiyatul masjid da aukatun nahi suka ce ita an nahi an aukatun nahi tafsisin ya zo. an yi tafsisinsa da sallar farilla an yi tafsisinsa da abin nan da manto eh, ai sallar farilla ce yi tawaf hadisin ibn abbas ya bani abdumanaf la tamna'u ahadan tafa bi hadhihi albayt yusalli fi ayi sa'atin sha'a min laylin aw nahar an yi tafsisin wannan to shi kuma umu al'amru bit tahiyya fa an yi tafsisin sa akwai lokacin da aka ce idan mutum ya zo kada ya zauna kada ya tulmazi da ya zauna na'am babu hadisi ko na yake sai hudubar juma'a lil khatib al khatib wannan bil ijma cewa ba zai tahiyatul tulmazi ba kama wani ijma ne ya fitar da shi eh bai zo a nan to amma dai taksis ne ana kuma kamar yadda za mu zo baitin da zai zo nan gaba a taksis bil ijima. kuma ma akwai nassi yi shine wanda wanda abin nan a hadisin abi huraira wanda yake a cikin amma a cikin musnad na baki ibn makhlad yake inda ibn rajab ya kawo shi a sharhinsa cewa na sallallahu alaihi wasallam mutaran ya zo masallaci ya shigo masallaci sai ya zauna yi ba ko bai yi sallah ba har shi ibn har wanda a cikin talami cikin abin nan din a mai masail din na ibn ahmad na imam ahmad yake cewa ya ga abu abdullah sau da yawa shi ma yakan shigo masallaci sai ya zauna haka amma hadisin ibn rajab yake cewa baya tsammanin wannan hadisin illa annahu mawquf kama bai kawo wajihin ba saboda haka zamu tafi akan asali marfu ne har sai dalili ya zo akan zai sa ya zama to mawquf to kaga wannan ya nuna kan cewa shi kansa amru bi tahiyya an yi tafsirin sa sai daga cikin abin da su masu cewa in dai ka shiga masallaci a kowane lokaci ne kai tahiyatul masjid shine wannan cewa shi al'amru bi tahiyya ba ai tafsirin sa ba bainama an-nahyu anis salati fi awqatin nahyi an yi tafsirin sa saboda haka am da aka yi taksis da ba a yi masa taksis ba ya fi ƙarfi bisa am wanda ba a yi taksisinsa ba to wannan ƙa'idar ma za mu iya kawo ta ana mm, a kan cewar waɗanda suka ga cewar umumul kalam ya fi ƙarfi umumul al'amur bi raddi salam da tashmit al'afiz ya fi ƙarfi sai su tafsisin ta daga insat mal juma'a musamman su karfafa shi da kan cewa mun ga gashi al-istifta an halatta shi a al an halatta shi da ijabatul fatwa al-fatwa shi ma an halatta shi kama wace bukata ce mutumin da yake tana ana hudu ba ya zo ya ce muku zai assalamu alaikum gara ma dai tashmitul afis din to almuhim dai kun gani kun ga yadda malamai su ita ma ai ne ai bidayatul mujtahid da farkon mujtahid kenan ya ga yadda suke yi <laughs> haka suke shan fama eh, <laughs> wani hayatul muqtasid eh, eh, eh to mun zo ne hayar na'am to ya ce na'am Allah ko kuma idan haka in ah, koyi addu'a ce yi koyi addu'a ce yi ya ah, ah, duk zai shigo cikin wannan shi ma na masu takariji akan maganganun malamai sai su takariji akan wannan matsalar hmm? shi ma ai kaga babu nassi akan wannan a'a masu takariji za su iya takhrijin ta akan raddu salam wanda ha halatta raddu salam zai halatta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake wanda aka hmm. eh to ai shi duk da shi kaga dai to shi ya ci karo da umumul insat hmm? umumul insat yana hukunta kan cewa shi ba kada kai magana amma kuma aka duba aka kan cewa kuma umumul amr da kan cewa an ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin hudu ba ne sai ka ce sallallahu alaihi wasallam na'am kwarai da gaske shi ma wannan ai kaga to ai shine bidayatul mujtahid <laughs> na'am a'a karatu ne in ka jiyar da kanka wata harrakat bi shafata ba a zuci ba a'a sirran ya ce eh, ai ita yake nufi ai ai ita yake nufi sirran din yake nufi ba zancen zuci ba <laughs> eh, yana nufin a ɓoye yawa al-israr hmm. gaskiya ne idan ya yi a ɓoye ai kaga wannan bai zamanto raddu salam da tashmital afis ba tunda shi raddu salam mukhataba ne wani kake mazance haka zalika tashmital afis mukhataba ne yarhamuka Allah wa alayka assalam duk da harfin da zamirul damirul khitab shi kuwa kace sallallahu alaihi wasallam baka zance da kowa ba so da haka wannan matsala ba ta shigo ma cikin nan ba عدم الكلام إظهار الجهر عدم الجهر an tambayi imam ahmad akan wannan cewa idan mutum aka yaji an ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin hudu ba zai iya masa salati yace ya yusalli fi nafsihi yusalli fi nafsihi eh a cikin masail na'am wasawab to abin da yake daidai abin da yake daidai shine ba a tafiya zuwa ga ɗayan lafuzan nan guda biyu masu dalala masu nuni mai gamewa da ɗaya daga cikin waɗanda suke keɓantarwa sai da dalili mhm. fa'in azara zalik idan wannan ya wahala fa'in asara ne ko asura asura idan wannan ya tsananta ya wahala fa'in nazari to sai a yi to sai ta fuskar wato zurfin tunani da tsokaci akan ka'idojin da ake bi wajen rinjayar da lafuzza masu umumi da lafuzza na khususi da kuma rinjayar da wato karfin wato umarce-umarce da waɗannan um, <coughs> zance a kan rarrabewar wannan abu ne mai tsawo wato yadda ake wannan zai koma wajen wato abin nan babin attarje ta'arudul at-tarjih wa ta'arudul adilla a ƙarshen mabahis din usulul fiqh inda ake rinjayar wa yayin da dalilai suka ci karo walakin ma'rifatu zalika bi ijaz to sai dai a takeice sanin wannan a takeicen takeicewa annahu in kanat al-awamir quwwatuha wahida shine cewa idan umarce umarce karfin su ɗaya ne wal umumat wal khususat quwwatuha wahida kuma lafuzza waɗanda suke masu nuni dalalarsu mai gamewa ce da kuma wadda suke dalalarsu keɓantacciya ce su ma ƙarfinsu duk ɗaya ne ولم يكن هناك دليل min min min wato idan aka idan suka zamanto a karfi daya kuma babu dalili a nan wajen akan cewar ko kowanne ne za a togace daga kowanne to dole kuwa attamanu ya afku shine cin wato hannuwa hannuwar juna kowanne sai ya hannu amma wannan kaɗan ne ake samun sa saboda shari'a ta zo ne abin nan ta zo ta warware al'abuwa mm. alif lamura kitabun kitabun fusilat uh, ayatuhu kitabun ukimat ayatuhu thumma fusilat eh, thumma fusilat at-tamanu yunafi at-tafsil mm. eh, wa fassalnahu tafsila na'am wa illam yakun to in ko bai kasance haka ba to fuskar yadda ake yin tarjihi a cikin al’ummat da kuma al’ususat waɗanda suke afkuwa irin waɗannan bigirai to shi ne a yi tsokaci a kan dukkan kashe-kashen dangantaka da take afkuwa tsakanin a wato su lafuzan guda biyu masu husus da guda biyu masu al'umum to suwar din kuma guda hudu ne lafuzza guda biyu masu kowanne daga cikin su ami wanda suke a martaba daya wajen karfi da kuma a samu hususai guda biyu su ma a daraja daya ta wajen karfi فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل تو أنا وجن باء تفيا يزوا ga togace ɗaya daga cikin su daga dayan sai da dalili kenan dole a samu dalil khariji sai ka kyale waɗannan lafuzzan ka tafi ka soma binciken adilla kharijiya wanda za su wanda za su tabbatar wanne ne wanne ne ba wanne ne za a yi ba <laughs> in kana son samo irin waɗannan binciken misalai dole sai wannan littafin albaji alminhaj fi tartibul adilla mm. Mm. littafin muna da shi a maktaba to zai iya eh, zai iya nan za ka iya samun irin waɗannan misalan na'am الثاني eh, na biyu بيو مقابل هذا أبن دي يكي واتو مقابلة دوانا وان wato kishiyarsa. واتو كيش يسا وهو خصوص في A sami lafazi mai ميكيب amma أما ya wa umumun fi amma kuma ga umum wanda yake raunin sa ya kai matuka fa hada yajibu an yusara to wannan dole ne a tafiya zuwa ga al din wala wala bud wala bud kuma dole ne a'a ni a togace alkhusus daga al'umum din tunda umum din rauni gare shi hmm. an riga an zagonye shi an zagonye shi an zagonye shi hmm. sai kuma a samu lafazi khas mai munta kowa to dole a zuwa ga alkhas na biyu a samu lafuzza khususai a martaba daya amma kuma ɗaya daga cikin umuman ya fi rauni bisa na biyun to wannan ya kamata a togace al'umum ɗin wanda yake za'if mai raunin shuka wanda yake da ƙarfin sai a kyale mm. sura ta hudu a sami lafuzza amai masu umumi a daraja ɗaya amma ɗayan waɗanda suke na hususi ɗayansu ya fi ɗayan ƙarfi to a nan wajen wajibi ne hukuncin ya zamo ga shi lafazi wanda yake hasi mai ƙarfi وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد wannan fa dukkaninsa idan umarce-umarcen a cikin wadannan lafuzan suka zamanto sun daidaita wajen abin da ake fahimtar karfafawa da shi cewa kowanne daga cikinsu wato yana da nasa kasan na taukidi to idan ku suka saba haddasat min zalika taratibu mukhtalifa to sai ya zamanto an samu hauhawa waɗanda suke masu saba ma juna to a nan wajen kuma sai ya wajaba a yi kiyasi har wa yau tsakanin karfin lafuzan, da kuma karfin umarce-umarcen to saboda wato wahalar wahalar wato iyakance waɗannan al'amura aka ce inna kulla mujtahidin musib Mm, kowane mai istihadi daidai ne yake yi au akalla zalika ko kuma mafi ƙarancin wannan gairu ma'asum ba shi da laifi eh, saboda eh wato saboda fuskar shine ne malam Ibrahim Khalil da yake ta fahimta fuska <laughs> eh, wanda ya tsaya ya yi idrakin irin wannan sabani din na malamai da irin waɗannan suwar ɗin da ake kawowa Shi ne zai sanya shi har ya rinka cewa dukkan mai ijtihadi ma daidai ka zaɓi kowanne yana saboda kowa yana da waje yana da fuska hmm. Hmm. ka gani ya ce wal ya usirin bai baɓe hadhihi ashiya saboda wahalar a iyakance wannan a ce gashi abin da yake shine sai wahala <laughs> kuma shine wannan yana daga cikin a tabbatar da cewa wannan shari'a ilahiyya ce daga Allah take Allah ya buɗe wannan kofar domin a tabauta masa tunda wannan ishihadin da ake ƙoƙarin da ake yi bautar Allah ne <laughs> kuma don kar a wa mutane ƙuƙumi, don kar a wa mutane ƙuƙumi, ya zama to an bar hanya da za a rinka samun mutane mafita na'am eh wannan wato wannan yayi yayi maganin waɗanda zaka ga sun yi A masu ra'ayin riƙau cikin al'amura da kuma masu tahamuli akan mutane ai wanda za ga yana tahamuli akan abin nan ya ce in ba wannan ba babu wani kuskure ne kawai to dama daga kayi zo wannan to kasancewa wannan yanzu ya fara karatu za a karatu zan tara sallah ya ce yanzu za ki hmm. na fula na ce ba a yi ne shi ai ba a yi ne ce to sai na zama an saura minti uku a yi kiran sallah an ce da eh. in rana za ta fito da in rana ta fito ai da da shi na yi mamaki

aini ba ni a auqatun nahi zamana nake tun da naga wannan hadisun na baqi ibn makhlad tun da naga wannan hadisun na baqi ibn makhlad shikenan amma kuma amma kuma amma kuma kaga ina ina ina tanakubi ina tanakubi saboda idan na yi ɗawafi sai a auqatun nahi sallata nake yi <laughs> Eh. Eh. Eh. shine abinda ibn abinda rajab ibn rajab ya faɗa kenan ai shine yanzu nake maimaita nake cewa babu wani dalili da yake nuna mawquf ne amma haka ibn rajab ya tafi akai Eh. Eh. <laughs> na'am hmm. a akwai mana ba za mu zo shi ba muna usulun fiqh ba sannu za ka gani eh. na'am musnad eh baqi ibn makhlad shine shine akbarul masanid sai dai kuma fi hukumil mafqud fi mafqud amma na taɓa tunanin cewar za a iya tattaro riwayat din musnad din baqi ibn makhlad din ibn rajab ba zai yi sosai ba amma a tunaninku daga ina ya kamata a samu musannafat to ai shi kansa sa'an masu musannafat ne almajirin imam ahmad ne kuma sa ne wa to suwaye ɗalibansa ai shi ne suwaye suka samu hukufi akan musnadin baqi ibn makhlad ibn rajab ai an baya ne shi baya ruwa ya bil isnad shi da ya ga musnad din amma abinda za ka samu a cikinsa ba zai kai ya kawo ba ibn hazm a cikin muhalla saboda andalusi ne kuma ya riske shi yana da musnad yana da ta da ibn abdulbar a cikin tamhid shi ma yana da musnad din baki yana riwaya da gare shi in aka bi su ko su kawai aka ce mutum ya bibiyi wanda yake kuma ko abin nan ko da shamila kai ba ka bude al-muhalla da at-tamhid ka sa baqi duk inda yazo baqi sai ya fito maka sai ka bibi hadisan ka tattara su kowanne in ka zo kai copy and paste ka bude file din word copy and paste copy and paste daga baya sai ka zo kai tartibin su bisa abwabul fiqh ka fitar da kitabut tahara kitabus sala kowannen ka fitar ce ga abubuwan baƙe bin maklat murattab alal al min almuhalla muhalla hazam ibn wa at-tamhid li ibn abd al hidima ga ilimi wannan in ka ɗan zauna sai da in ka zauna cikin lokaci ƙanƙani za ka iya yi da kwamfuta sun ka zauna sai kai kai da sai mu fitar da shi ni ba ka idiyar saboda haka sai ni mu sharaka a cikin lantarki <laughs> sai mu buga shi na hmm. kuma wanne ne wanne ne banda shi haƙi be bana haƙi bana tsammanin ya ga musnadin baƙi baqi sunan al-kubra ba bana tsammani amma shi ma ka duba ka duba a cikin sunan al-kubra ka gani ko za ka ga a cikin asani dinsa za ka ga haddasa na baƙi na'am ka an neme shi an rasa mhm. Mm. amma ibn amma amma amma kaga kasancewar ibn rajab ya same shi ya nuna kan cewar yayi surviving din attack din mogol tunda shi ibn rajab min min min al-qarn at-tasi shi ka abinda su mogol suka yi a qarn as-sabi' ne mm. a qarn as-sabi' suka wato shine ake cewa yanda Allah madaukakin sarki ya kawo ma duniyar musulunci a mi'atu samaniya ya kawo musu bijiman malamai bayan musibar da ta faru a alƙarnu sadis wa sabir na rugujewar ilimi da nutsar daltafai da kashe malamai da tatar suka yi ya nuna cewar wannan karnin kamar Allah ya yi ma al'ummar musulmi a ta'awiz ne ya yi jabirin wato basiba da ta same su mm, da kawo waɗannan kasan ibn rajab ya yi addurar kamina fi a yanin mi'atis samaniya mm. a wannan fakarnin fa aka yi su ibn taimiyya al-mizzi al-zahabi ibn daqis al-aid mm, ad as-subki a annawawi kafin nan mm, ibn al-qayyim ibn kafir dukkaninsu ibn hajar shi attasa ne ai shine ya rubuta ad-durrul kamila din malaman sa ne na wannan karnin yan wannan karnin ne waɗansu daga cikin malaman sa ba shi fa ibn ibn ibn hajar shekarar da ibn kafir ya rasu shekara aka haife shi ta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka